يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shige muku duhu cikin al'amuran da suka shafi addini da rayuwa kuma na aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin waya na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar sai kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka zalika dai kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci a yau ma za mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku ya kuma suna na Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah barka da zuwa yawa assalamu alaikum to da yake mun shiga cikin kwanaki masu albarka na wato kwanaki goma na farkon watan Zulhijja kuma muna amsa tambayoyi ne waɗanda suka shafi batun layya da kuma sallar idi kamar yadda muka fara a shirinmu da ya gabata to yau mamalan za mu ɗora cikin irin waɗannan tambayoyi insha Allah inda za mu ɗauki tambaya ta farko da ta zo daga Kamilu Garba Limanci wanda ke cewa Allah ya ƙara malam lafiya tambaya ta ita ce tsakanin shanu da raƙuma da kuma tumakai wanne ya fi lada idan an yi layya da shi kuma wani lokaci ya dace mutum ya yanka abin layyarsa daga Kamilu Garba Limanci.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بأن هكا ينقوى ماسو سورا رمو أولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لمي سنهي بياني أكن منين يفي ليا ومنين يفي فللا تكين دبو بالليا da mun sani cewa dabbobin da aka yadda a layya da su su ne a bahimatul an'am saboda su Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin littafinsa inda yake cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am haka bahimatul an'am sune waɗannan nau'ukan dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su a cikin suratul an'am thamaniyata azwaj akwai raƙumi da taguwa ko kuma sa ko saniya ko kuma rago ko tinkiya ko kuma akuya ko kuma abin suru waɗannan su ne dabbobin ni'ima guda takwas wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata da su kuma ake yin layya to malamai sun yi sabani dangane da wanne ne yafi lada an fi son ayi da wanda yafi tsoka ko an fi son ayi da wanda yafi tsada ko ku a tsakanin manyan dabbobi da ƙanana waɗanne ne suka fi lada wasu daga cikin malamai sun tafi akan fifita manyan dabbobi a kan kanana saboda haka suna ganin kai layya da raƙumi ya fi lada sama da kai layya da saniya kai layya da saniya ko sa ya fi lada sama da kai da ƙaramar dabba rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya suka ce saboda abin da ake bukata shine ciyar da miskini ciyar da miskini kuma zai fi samuwa idan aka samu dabbar da tafi nama to za a fi samun isasshen abin da za a ba wa mabukaci fa kulu minha wa at'imul ba'is al-faqir tunda akwai ciyar da mai bukata matalauci kaga ya kamata a samar da ayi layyar da abin da yafi yafi abin nan kuma sannan babbar dabba za ta fi tsada sama da karamar dabba suka ce gashi Abu Abu Zar ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayyur riqabi afdal wani bawa ne yan tashi kowace baiwa ce yan tata ya fi falala a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha wacce tafi tsada kuma tafi wato daraja a gurin masu ita suka ce to kaga ba za a hada kudin manyan dabbobi irin su raƙuma da shanu da kudin kananan dabbobi ba kace saboda haka in har bai wanda tafi tsada ko ba wanda yafi tsada yan tashi yafi falala kaga kenan in aka tashi yanka dabba dabbar da aka fi samun wato aka fi tafi tsada ya kamata fi tafi falala to sannan suka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake maganar wanda ya je sallar juma'a yake cewa wanda ya fita man raha fi sa'ati fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi الساعة الساعة الثالثة فكأنما قرب ضعنا kace annabi ya ce wanda ya fita a sa'a ta farko ya je juma'a wato yayi sammako ya fita da wuri ya je a sa'ar farko annabi ce to kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka raƙumi ko raƙuma ce wanda kuma ya je a sa'a ta biyu kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka saniya wanda kuma ya je a sa'a ta uku kamar ya kusanci Allah ne ta hanyar yanka karamar dabba wato rago ko tinkiya suka ce to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fifita masu zuwa sallar juma'a da aka ambaci wanda ya kowa zuwa da wuri sai aka ce kamar yayi ya kusanci Allah ne da raƙumi wanda ya bi masa baya aka ce ya kusanci kamar ya kusanci Allah ne da saniya sannan na uku sai aka ce kamar ya kusanci Allah da karamar wato dabba ce to kaga wannan yana nuna fifikon wanda ya kusanci Allah da babbar dabba kamar raƙumi sannan sa sannan kuma a kananan dabbobi to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai suna ganin a Allah subhanahu wataala a cikin lamarin ba wai yana duba girman dabba bane ko yana yana duba dadin abin nan dadin naman ta kawai ba a'a ana duba abinda wato yake cikin zuciya ne da haka girma na dabba ko rashin girmanta ba shi zai ci tasiri ba Allah ta lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da haka kada a kalli abin ta yawan nama a fifita mai yawan nama ko kada a kalli abin ta yawan tsada a fifita wacce ta fi tsada a'a a duba ku cewa abin ibada ce tunda ibada ce to wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata tafi ita ce tafi falala suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon da zai yi layya da raƙuma yana da ikon da zai yi layya da shanu amma ya zabe ya layya da da raguna saboda haka ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam a she wata shekara daga cikin shekarun da yayi ba yayi layya layya ba hadaya ba yayi layya da raƙumi ko yayi layya da da sa suka ce wannan ya nuna fifikon fifikon raguna don haka tun da har Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan to ya kamata ya samu fifiko suka ce wancan hadisi na maganar juma'a bai zo a siyakin wato ba a kawo shi a lokacin da ake maganar fifikon dabban layya bane don haka ba zai zama nassi ne a mahallin miza ba an kawo shi ne don a kwatan kusantowa da mutum ladan aikinsa ne to sai aka yi masa misalin da zai fi ganewa da wuri saboda zai fi ganin wanda ya ba da raƙumi ya yi sadaka da raƙumi ya yi sadaka da wani abu wanda yake mai tsada zai ɗara wanda ya yi sadaka da wani abin da bai kai wannan ba kamar sa ko kuma wanda ya da sa ya ɗara wanda ya yi da da karamar dabba suka ce wannan shine kawai kwatancen da ake so a yi amma a batun layya da aka zo sai aka Allah subhanahu wata'ala sai nuna ma annabin sallallahu alaihi wasallam cewa yayi da da raguna ya kuma yi tayi da raguna har ya koma ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan shi za a fi dubawa wasu malamai suna ganin a duba inda bukata take idan har ana bukatar taimakawa wato shi wanda zai yi layya din a inda zai yi layya din talakawa duk sun baibaye shi kuma yana da damar ya yanka raƙumi da sa dan ya taimake su to anan kada a ce kawai yanka rago kenan a ce da shi ya yanka raƙumi ko ya yanka san saboda talakawan su samu abin da ake bukata shi a haƙƙinsa zai fi yafi zama falala wasu kuma suna ganin a'a maimakon a ce da shi ya yanka raƙumi ko yanka sa saboda ya ba talakawa ya yanka rago kuɗin da yake so ya taimaka talaka da shi ya ba su su a naira ko ya ba su su a dala ko ya ba su su ya ba su a tsabar kudinsu sai sun fi musu amfani sama da yanka dabba ya ba su su a nama da haka suna ganin dai a barta a karamar dabba ita ce tafi falala wannan kuma ba yana nuna cewa kada a yanka babbar dabba ba saboda sun suna cikin dabbobin da aka ce a yi layya da su to sai sakon da ya zo daga ali ubalile yake cewa malan kabarorin da ake kwanaki uku bayan sallah wanne mutum zai fara azkar din yau da kullum na bayan farilla ko kuma kabar daban zai fara azkar ne in an tashi yi in a bayan sallan ne zai fara yin azkar waɗanda ake yi bayan sallah kana sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram sannan yi tasbihai da ake yi guda 33 har zuwa ƙarshe to sannan in ya gama sai kuma ya zo da waɗannan takbirat ɗin ba wai takbirat ɗin zai fara ba a sannan kuma abin da ya kamata mu yi tambihi a kansa shine su waɗannan takbirat fa ba wai an ƙayyade su ne da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka ɗauka cewa sai a bayan sallah ake Allah subhanahu wata'ala cewa sun bali tukmilu iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wali tukmilu idda kuma dan ku kammala adadin kwanakin azumin Ramadan su ce wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wannan a Ramadan kai kabarbari da ake yi saboda nan to haka nan shi ma na bayan na sallar na sallar abin nan Allah cewa wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigu a cikin ayyam din a cikin yinin ba wai a kawai bayan sallah ba a cikin yinin gaba daya shi yasa aka aka ruwaito Abdullahi dan Umar ya kasance yana ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki ayyamut tashrik yana ambatan Allah a bayan abin khalfas salawat bayan salloli wa fi fustatihi wa ala firashi wa fi jawfi baiti yana yin sa lokacin da yake abin nan yake ya gama sallah da lokacin da yake kan shimfidarsa da lokacin da yake cikin tantinsa kowane lokaci saboda haka ba abu ne da aka kayyade shi da bayan salloli ba kamar yadda wasu suka fahimta a kwanakin ayyamun tashrik wato kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai abin kwana na 11 12 13 ana yi ne kawai a bayan a bayan a bayan abin nan ba haka bane ana yi ne a duka yinin a duk sanda ya sawwaka sawun a bayan sallar ne ya sawwaka a bayan kowane lokaci zaka iya ambatan Allah din a ciki to sai Abubakar Musa Umar yake cewa malam idan mutum yayi layya yace saboda yara yayi zai samu lada ko kuwa ba zai samu ba kuma malam mutum zai iya yi wa marayu layya da niyyar ladan Allah ya basu ba kawai su ci naman ba to abinda na sani galibi duk wanda zai yi layya inda musulmi ne yana sa Allah a ciki wato zai yi ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta masa wannan abun hikimar da take karkashin wannan kuma ita ma zai zai zai nufe ta yayi dan ya ci ya ciyar ya ciyar da iyalansa ya ciyar da makotansa wannan niyyar tashi ba ta bata masa aiki dan yayi dan Allah sannan kuma a ci naman da yake ciki ai Allah subhanahu wataala shi yace fakulu minha wa atimul ba'is alfaqir ku ci ko abin nan ku ciyar da da wasu lokacin farko shekarar farko da aka yi layya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wanda ya aje nama kowa ya rabar da naman sa kakaf saboda a shekar ana da bukata shekara ta zo ta gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waccan shekarar na ci ku haka saboda bukata amma wannan shekara akwai wadata don haka fa kulu wa aqwa at'imu waddakhiru ku ci ku ciyar kuma ku yi ajiya saboda haka mutum na iya kasala abin din sa uku ya ciyar ya ci ya kuma ya kuma ajiye wani nan gaba in ya bukata ya amfani da shi saboda haka dan mutum yayi da niyyar Allah subhanahu wataala ya bashi lada kuma ya yansa su ci nama wannan baya zama laifi sai dai kawai kare rika nuna wa mutane shi fa saboda yaran nan ne iya da baya da yara ma shi ba zai layya ba wannan kuma kaga ya fito da manufarsa fili amma dan kawai mutum an ji ya ce ya yi layya saboda ƴaƴansa kasu je suna bin makota kada dauka babu niyya mai kyau a cikin layyarsa mu kyautata masa zaton cewa ya yi layyarsa dan Allah kuma yana so ya cimma wannan hikima ta yaga cewa ya wadata mutanen gidansa da iyalansa kuma ya taimaka waɗanda suke makotansa sai gabar tambayar batun da ya ce zai iya yi wa marayu layya da niyyar ladan Allah ya basu idan ka sayi dabba ka ba wa mutum ya yi layya kana iya yin haka kana iya sayin dabba ka ba wa mutum layya ya yi ko ka yi layyar ragon layyarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka ce Allahumma taqabbal hadha minni wa ahli baiti wa min ummati Muhammadin kana iya fadar haka ta haka marayun sun shiga ciki Allah zai ba su lada gwargwadon yadda ka, ka samu kai ma a cikin wannan a cikin wannan layyar taka sauraka ba buƙatar sai ka ware ragon ka ce gashi wannan ka saye shi saboda marayu a ragon da zaka yanka ko ragunan da zaka yanka sai ka ambaci wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan kuma wani mutum ne kaga zaka bashi kamar wani gida ne ta fakirai kan sa dauki rago ka basu to ka ka taimaka musu ubangiji subhanahu wataala zai baka zai baka lada akan wannan aiki da kai to sai Sulaiman Abdullahi Hotoro yake cewa malami hukuncin wanda ya layya amma bai raba naman ga makwabtansa ba sai iya gidansa kawai ba haka aka fi so ba yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cewa ya fakulu minha wa atimul ba'is al-faqir ko fakulu minha wa atimul qani aw al-mu'tar a cikin alqur'ani da akai maganar dayya aka ce ku ci kuma ku ciyar da mabukata annabi ya ce kulu wa atimu wa dakhiru ku ci ku ciyar sauraka bukata akwai bukatar ka taimakawa waɗanda suke kusa da kai alal akalla makotanka alal akalla yan uwanka alal akalla abokanka wanda ka sani akwai buƙatar ka ware wani bangare na naman da ka yanka ka ce a kowa a ɗan fincina a bashi don shi ma ya yi murna ya ji daɗi ya san cewa wannan ranar idi ce ranar sallah ce rana ce da take ƙara kusanto da zukatan musulmi ga junansu amma ka yanka tare da kusa da kai akwai fakirai waɗanda ba su da ikon yankawa su ji kawai ƙanshin nama suyan nama yana tashi a gidanka ba tare da ka aika musu ko tsoka ɗaya ba abu shakka wannan baya daga cikin insaniya baya daga cikin koyarwar da musulunci ya ba za a ce wai layyarka ta ɓace ba ba ce sharaɗin layyar sai ka bayar ba amma kuma yana daga cikin hikima da ta sa aka ce a layyar allah ya ambaci ka ciyar da wani ba a tsaimul ba'is alfaƙir shi da ya ce ka yanka zai baka lada kuma shi ne ya ce ka ba wa maƙotanka to kaga bai kamata ka yanka ka cinye kai kaɗai ba to sai tambayi wasu guda biyu da suka zo masu kama da juna tambaya ta farko daga ibrahim kano yake cewa malam mutum ne ba shi da iyali yana kuma da ikon yin layya shin zai iya yi sai abdulmalik ali fallati yake cewa malam wanda ba shi da aure zai iya yin layya ita layya ba ce aka sai kana da iyali ba ba wai sharaɗin layya sai mai iyali ba ko sharaɗin layya sai mai aure ba duk wanda yake da ikon yayi layya yana iya yin layya sawa'un yana da aure baya da aure sawa'un a garinsa yake ko ba a garinsa yake ba inda yana da ikon yayi layya in yayi layya yana da ladan wanda yayi layya saboda haka koda baka da aure koda baka kana da aure amma baka da yaya ko baka da iyali ko a garin da kake baka da kowa amma kana da damar da zaka yi layya to kana iya kai layya to sai abul nas wato yake cewa mala idan mutum ya manta ya yanke farcensa yalayyarsa za ta kasance yasa tana nan ta yanke farcen ladubba ne da ake kula da su a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja cewa duk wanda ya yi niyyar ya yi layya yake da niyyar yin layya to kada ya taɓa wani abu na gashin kansa ko kada ya taɓa wani a kaifarsa har sai ya yanka dabban layyarsa kuma wannan ya shafi wanda shi zai yi layya a karan kansa ba waɗanda zai yi tarayya da su a layyarsa ba wato da a ce mutum zai yanka abin layyarsa kuma zai yi a madadin kansa da kuma iyalansa to su iyalan ba za a lazumta musu cewa kasu aske gashin kansu ba kasu taba gashin kansu ko kasu taba kaifarsu ba wannan ba ta shafe su ba su shi dai mai ragon layyar shi ta shafa ko da kuwa in ya tashi yankawar zai shigo da su a cikin niyyarsa to dan mutum ya manta ya yanke wannan ba zai koda da gangan yanke ba cewa layyarsa ba ta yi ba layyarsa ta yi amma ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa kai ya yanke amma ba mu cewa layyarsa ta ɓaci sai dai mu ce nan yayi wani laifi na abin da aka ce kai yayi wasu sun tafi akan makaruhi ne yin haka wasu sun tafi akan haramci tunda annabi ya ce fala ya musanna min sha'rihi wala min bishratihi shay'an kai ya shafi wani abu kai ya taba wani abu daga cikin gashin kansa ko kuma fatar cikinsa saboda haka kaga in yayi haka saba wa umar na hani yayi wasu suka ce yayi haram wasu suka ce ya aikata makaruhi amma nan ba wai zai lalata masa layya bane wannan idan da gangan ma yayi to ina kuma ga abinda mutum yayi shi bisa mantuwa Allah subhanahu wataala ya dauke wa wannan al'umma alhakin mantuwa ko abinda aka tilasta ta ko abinda ta yi bisa kuskure ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam lokacin da aka tayar da sallar idi a kabbara farko ana daga hannu to shin sauran masu yan daga akwai sabani na malamai wasu suna ganin kabbara farko ita kawai za a daga hannu saboda ba a samu wani hadisi sarihi sarihi wato karara da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu a sauran kabarbaran ba wasu kuma suna ganin za a daga hannu a duka kabarbaran saboda an samu wasu asar ko kuma wasu ruwayoyi daga sahabbai wasu daga cikin sahabbai suna yi kama abdullahi dan umar a kasance yana daga hannayensa a kowace kabara kuma ana ganin abdullahi dan umar na mutum ne mai kokarin bin diddigin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa babu shakka suna ganin da a ce ba ya gani daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba haka abin yana da sauki ga wanda yayi ko wanda bai yi ba babu wani matsawa ko babu wani kunci a ciki idan mutum ya daga to yana da cikin magabata cikin sahabbai wanda sun yi haka idan kuma mutum bai daga ba wannan shi ma babu wani abu da ya fito karara na sunna wanda za a ce ya saba masa to sai suleiman gambo idris yake ce malam ya hukuncin layya da sa na gidan gona wanda bai kai shekara biyu ba amma kuma ya fi wasu 'yan shekara biyun girma saboda na gidan gona ne shekaru aka faɗa a cikin ƙa'idar yin layya ba wai girman jiki ba so a cikin abin da aka faɗa shanu dole su cika shekara biyar abin na afuwan raƙuma dole su cika shekara biyar shanu shekara biyu rago dole ya cika shekara ɗaya abin nan kuma ɗan taure ya zama wata, wata shida so kaga ashe in akwai in haka ake, ake bukata to kaga ba wai magana za a yi na, na girman jikinsa ba ba magana da girman jikinsa ake magana shekarunsa ake ko da kuwa ya yi girman raƙumi amma shekarunsa ba su kai biyu ba to ba za ka yi layya da shi ba to sai wannan shi mai kica da Allah mai falalar azumin ranar idi ranar idi ba a azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi azumi a ranar idi wataƙila abin da ya kira azumi shine an ce a kame baki a lay a sallar layya idan mutum ya ya zo fita sallar layya kai ya ci wani abu sai ya ji ya dawo ya ci daga abin da zai yanka shi ne kira azumi amma shi azumi yana farawa ne daga hudu alfijir ya kare daga faduwar rana shi ake kira azumi ka kame bakinka daga ci da sha da sha'awa tun daga huduwar alfijir har zuwa faduwar rana shi ake cewa azumi amma wannan dan takaitaccen kame baki daga lokacin da zaka bar gidanka har zuwa ka dawo wani ba a ce masa ba a ce masa azumi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin haka a sallar a sallar bude baki ya kasance yakan fara cin dabino wutiri kafin ya fita sallah dan a tabbatar da cewa yau fa ranar ba azumi bace ranar ci ne waccan kuma sallah ce da daman a cikin ciye-ciyen ake saboda haka sai aka ce ka kame bakinka har ka da dan ka fara ci daga abin da shi yasa a waccan sallah ta ta azumi ake jinkirta sallar ake dan bada tazara bayan hudowar rana da daga wata ake bada tazara saboda fitar da zakar da kai a samu isasshen lokaci ga wanda ba su fitar ba ita kuma wannan ake so a gaggauta da zarar rana ta daga to ana so a yi ta saboda mutane su koma gida su saka wani abu a cikin su wannan ga wanda yake da abin da zai yi layyar na yana da layyar tashi amma da baya da layya shi kaga ai ba wani dalilin ma kame bakin nashi in ma ya kame ma bai kame ba babu da baya da nashi da zai zo ya ci a gida haka shi ba shi ta shafa ba kuma ba sunan shi azumi ba da haka ba a azumi ranar idi to sai tambaya ta gaba take cewa malam ya halatta mutum ya ranci kuɗi ya layya daga awal hassan faki abu abdullah idan yana da ikon biya layyar rayu na farko ba wajibi ba ce ya kamata a fahimci wannan ba wajibi ba ce sawa'un ga wanda yake da hali da wanda ba shi da hali ba wajibi ba ce abubakar da umar sukan bar layya su ƙinta abu mas'udul ansari yake cewa na kan bar layya in ƙi da gangan duk da ina da dukiyar da zan yi layya saboda kada makota na su ɗauka wajibi ne sai na yi haka athar na sahabbai da aka samu suna nuna rashin zaman layya wajibi duk da cewa an samu waɗanda suka wajabta ta cikin malamai kamar abu hanifa yana wajabta ta amma dai magana mafi inganci layya sunna ce ga wanda yana da lada ga wanda bai yi ba ba shi da zunubi ba shi da alhaki a gurin ubangiji to abinda bai zama wajibi ba a kanka ba zai zama kuma wato dalili har da zai sa ka je ka ce bashi ba bashi wani abu ne mai nauyi da ba a so mutum ya ci bashi sai idan ya zama larura ba yadda zai yi nan kuma babu wata larurar a ciki idan mutum a nan za mu kasa masu cin bashin su yi gida biyu idan mutum yana jin yana da ikon biya kamar mutum ne yana aiki ana bashi albashi sai dai watan bai cika ba yanzu ne farko-farkon wata kuma gashi lokacin layya ya yi ya san za a biya shi albashinsa da zarar wata ya yi sai ya karɓi bashi don ya sai abin layya da zarar wata ya an biya shi ya biya kaga wannan yana jin akwai yiwuwar ya abin nan ko akwai kuɗin da yake jira a kawo masa amma lokacin kawowar bai yi ba ga kuma lokacin layya ya yi kaga wannan don ya ci bashi ya yi layya duk da sauki saboda akwai yiwuwar ya samu ya biya amma mutumin da kawai jiran tsammani yake ba shi da wani gurin da yake da wani kuɗi a makale ko yake tunanin in lokacin ya za su zo to wannan kada ya ɗora wa kansa cin bashi saboda ya yi layya ba daidai ba ne domin yana iya cin bashin kuma ya zo biyan ya gagara kamar yadda bahaushe ke cewa sallah ta tafta bar wawa da da bashi zama da kuma an zo ana ta neman ka ka biya bashi ka shiga cikin wani hali na kunci hali na kakaka yi abinda shari'a kuma ba ta son mutum ya jefa kansa da gangan a cikin irin wannan yanayi to sai mai tambaya na gaba shi kuma ke malam shin dole ne sai limamin da zai yi sallar idi ya karanta sabbe da kuma halataka ko kuma zai iya canza kowace sura sunna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar a sallar idi akan ji shi yakan karanta qaf a raka'ar farko a raka'a ta biyu ya karanta iqtarabatis sa'a ko kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'ar farko raka'a ta biyu ya karanta hal ata ka hadithul ghashiya wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da aka samu yana yin haka idan mutum yayi wannan a cikin sallar idin sa liman yayi haka to ya kwatanta wannan sunna ne zai samu ladan wanda ya kwatanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai wajibi bane mustahabbi ne idan mutum bai karanta su ba ko dan saboda bai haddace ba ko ko a'a yana ganin dai bara ya karanta wata sura daban wannan ba laifi ba kuma sallar su tana nan sai dai wanda zai yi waccan sunnan babu shakka zai fi samun ladan kwatanta sunna saboda sama da shi wannan amma dukkan su sallar idin su tayi to sai ishaq hasan kurfi yake cewa wani kwanaki ne ake kira ayyamul ma'lumat al-ayyamul ma'lumat sune kwanaki kwanakan da muke ciki yanzu na goma ga zulhijja daga farkon kama zulhijja har zuwa ranar sallah har zuwa yawman nahar su ne al'ayyamul ma'lumat al'ayyamul ma'adudat su kuma su ne daga kashe garin sallah wato ranar sha ɗaya sha biyu sha uku waɗannan su ne al'ayyamul ma'adudat wanda aka ambata a cikin suratul bakara to sai shi kuma injiniya nasir isa yake cewa yana tambayi ne guda biyu tambayarsa ta farko yana son karin bayani kan falalla azumin arfa sai ta biyu kuma yake cewa mutum biyu ko uku za su iya haduwa su yanka dabba guda daya da niyyar layya kuma dukkan su samu lada daya to tambayar farko azumin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Qatada wanda yana cikin sayyid Muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da azumin arfa yace ina sa tsammanin ya kankare wa mutum laifinsa shekarar da ta gabata kaga mutumin da ya azumin arfa yana samun ladan wato yana tashi ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare masa azuminsa ayafon ya kankare masa laifinsa dangane da azum abin da mai tambaye su ta gaba tambaye su ta biyu a haduwa mutum ya hadu mutane biyu su hadu su yi layya ko mutum uku kamar yadda na faɗa a ansoshin baya wasu daga cikin malamai sun halatta wannan amma ni na fi karkata zuwa ga cewa kowa ya sai na shi tashi dabbar saboda sun halatta wannan kiyasi ne suka yi akan hadaya hadisin da ya zo da batun layya wani bai inganta ba hadisin da ya inganta shine batun hadaya hadaya ta sha bamban da layya ta fuskar sababinta da kuma hukuncinta saboda haka ba za a yi kiyasin wannan da wannan ba sannan kuma layya ibada ce ibada kuma takarrubi ake nema kawai a zuwa ga Allah subhanahu wataala shigar da kiyasi a cikin ta abu ne mai wahalar gaske abu ne wanda yake akwai akwai maganar malamai a kansa sannan inda za su yi din cewa ladan su daya wannan shi ma abin yana da wahala saboda ladan yana ginuwa ne bisa ikhlasin kowa bisa niyyar da kowa yake da ita a zuciyarsa za ku yi sallah ɗaya a bayan liman ɗaya a lokaci ɗaya a watakila ma a sahu ɗaya dukkan kuna sahun gaba amma a samu tazara tsakanin sallar wannan da wannan kamar tazara da take tsakanin sama da ƙasa saboda wannan ya yi ikhlasi don allah yake da kyakkyawar zuciya yake ya yi kushu'i wannan kuma watakila ikhlasinsa da ɗan damuwa a cikinsa sauraka ladansa ya rubto ya ƙasa wancan kuma ladansa ya koli sauraka kasancewar an haɗu an yi ibada jinsi ɗaya iri ɗaya a lokaci ɗaya a tare ba yana nuna cewa duk an yi tarayya a daidai a lada daidai wa daida ba kowa ubangiji subhanahu wata'ala yana ba shi lada gwargwadon niyyarsa da gwargwadon ikhlasin da yake cikin zuciyarsa
to sai kamil rabi'u raram yake cewa malam shin da misalin karfe nawa ya kamata mutum ya yanka abin layyarsa ba karfe nawa ba ana yanka abin layya bayan an gama sallar idi saboda haka ba karfe nawa ake dubawa ba magana mafi inganci shine bayan an gama sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da mu za mu fara da shi a wannan ranar tamu shine mu yi sallah sannan mu yanka abin layya mu wanda ya yanka bayan an yi sallah to faqad tamma nusuku abin nan faqad tamma nusukuhu asaba sunnatul muslimi wanda yanka bayan an sallah wanda yanka kafin an kafin ayi sallah falahun yuqaddimuhu li ahlihi wanda duk yanka kafin ayi sallah to ya dai gabatarwa da iyalansa nama ne kafin ayi sallar idi ya yanka layyarsa to ya gabatarwa da iyalansa nama ne wa man zabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin wanda kuma ya yanka bayan an yi sallah to wannan shine ya yankansa ya cika sannan kuma ya dace da sunnar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya yanka kafin a yi sallah to ya canza ya wani yankan bayan wannan domin wancan na farko nama ne kawai ya gabatarwa da iyalansa su ci wato yankan ba haramun bane wato bai zama haramun ba amma kuma ya zama dai nama ne ba shi da bambanci da sauran yanka da ake a sauran lokuta ba lai ya ce yayi ba to sai yanka wani abu wata wata dabbar in yana da ita bayan an sauko daga daga sallah saboda haka ana farawa ne daga karewar sallah akwai malikiya sai shiliman ya yanka sai ba da zabhil imam amma wannan magana tana da tana da dan rauni abinda dai ake kula da shi shine gama sallah sawa'un liman ya yanka ko bai yanka ba sawa'un yana da abin yankan ko ba da abin yankan shi yasa wani zai ce maka to idan liman baya da abin yankan wani ne zai bashi aran nashi to zai baka ya bashi aran aran nasa in ya bashi aro ya zama nashi ba wani ya ce maka to za a haɗu ne a saya masa to in kun saya masa kun taimaka masa har limamin ku ne shi zai ja ku sallar idi kuma ba shi da dabbar layya to kaga dan kun saya kun kun taimake shi to amma kuma da a ce duk an samu garin garin marubuta ne gaba ɗaya sun ƙi haɗa kai kowa ya ƙi saya masa kowa ya aje ragonsa a gida yana jiran liman ya gama sallah to liman bai da rago to ba a cewa shi kenan a garin ba za su yi layya batun da dai liman bai da rago ba iyan kana shi ba so ba sharaɗi ba ne shi shi duk yawanci hadisai suna zuwa ne da batun sallah sallah annabi yake cewa man zabaha qabla salati ko man zabaha ba'da salati to sai hamisu fage yake cewa hukuncin mutumin da yana da halin yin layya amma ya ƙi sai ya ce ai annabi ya yi masa
annabi ya yi ma kowanne daga cikin al'ummarsa tun da ce wa min ummatil Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad cewa wa min ummati Muhammad ya kunshi al'ummar da ta gabaci wato da musulmin da suka riga wato komawa ga Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmin da aka ce a yaƙi yaƙi ko suka mutu a makka kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke rai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su nan gaba har zuwa tashin kiyama duk sun shiga karkashin wa min ummati muhammad duk wanda yake karkashin ummati muhammad ya shiga ya shiga a karkashin wannan wannan layyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kamar yadda muka faɗa ita layya ba wajibi bace wadatar ka ba ta sa ce dole kai layya ba mun ce abubakar da umar sukan bar layya abubakar da umar yana abubakar ba ruwa yake da dukiyarsa ba yakan ɗau dukiyarsa gaba ɗaya ma ya ce gashi ya ba don ƙata a yi aikin allah da ita sai na umar ba ruwa yake da dukiyarsa ba yakan raba dukiyarsa biyu ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama rabi ya ce gashi a yi aikin allah da shi to amma sukan bar layya saboda kada mutane su fahimci kamar tilasti abu mas'ud al-ansari yakan ce nakan bar layya game yake cikin musannaf na abdurrazzaq da sunan al-kubra na baihaqi yake cewa nakan bar layya duk da cewa ina da wadata wa inni la musir wa inni la ada'u udhiya wa inni la musir nakan bar layya duk da ina da wadata don gudun kada makota su ganni su dauka cewa layyar wajibi ne a kaina saboda haka dan mutum yana da hali bai yi layya ba ba wai laifi wa Allah ba amma da zai iya taimaka wa talakawa kuma wannan kaga yayi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da ladan waɗanda suka yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ke cewa akwai waɗanda suke yanka zakara da cewa sun yi layya idan an tambaye su ce ai abu huraira ya taɓa yin layya da zakara ban san abu huraira ba na san dai cikin malamai akwai wanda ya ce kowace dabba har tsuntsu duk zaka yi layya da shi kamar ibnu hazm ya faɗi haka cewa bilal yana cewa zai iya laye ko da zakara ne to amma dai abin da yake sahihi alkur'ani ya nuna sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ana yin layya ne da bahimatul an'am bahimatul an'am ala ma razaqahum min bahimatul an'am saboda bahimatul an'am su kuma su ne waɗannan dabbobi da Allah ya faɗa a cikin suratul an'am thamaniyata azwaj ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين هزوا كرشان من الإبل اثنين ومن البقر اثنين هزوا كرشان آير sauraka waɗannan su ne su ne bahimatul an'am bahimatul an'am tsuntsaye ba su shiga ba don haka ra'ayin ibnu hazm da waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi mai rauni ne cewa ana iya yi da a cikin dabbobin bahimatul an'am din ma sai da sai sun cika wasu shekaru kamar yadda muka sani to sai sakon martala shi kuma yake cewa shi menene matsayin jami'in tsaro ko kuma ma'aikacin da bai samu sallar idi ba saboda yana wurin aiki to ban gane yana wurin aiki ba ma'ana aiki ya hana shi ma'ana aikin da ya shafi tsaron rayukan musulmi da abin nan idan wannan ne ba yana da lada gwargwadon niyyarsa wato abin da zai yi ba zai yi ba shi ba barin sar da wannan aikin zai iya shigar da musulmi da saukakin al'umma cikin matsala ce duk wani dan sanda ya je ya tsaya a filin idi a yi sallah da shi kaga zai wahala kuma aka samu haka to barayi gashi akwai ma yan tsaron ana ana ta fama da su bare kuma aka ce duk jami'an tsaro yau yau ba sa aiki duk suna ka san abin ba zai yi kyau ba so haka akwai bukatar aikin su dole kamar likitoci a asibitoci ana bukatar su a asibiti saboda wasu mara lafiyan da ake kansu suna bukatar tiyata wasu na bukatar da haka su ma suna da lada gwargwadon yadda suke da niyyar yin wannan sallah amma aikin musulmi ya hana su aikin da ya zama wajibi a kansu ya hana su wanda za su samu lada insha Allah kamar sun je sun yi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin ya fita yaki tare da sabban sa yake cewa mun baro wasu mutane a Madina ba inda kuka ba kwarin da kuka gangara ko tudun da kuka taka face suna tare da ku annabi ya ce ba komai ya hana su ba su kasance tare da musu yi uzuri saboda haka duk wanda uzuri ya hana shi aikata wani alkhairi tare da yana da kyakkyawan niyyar aikatawa to zai zama yayi tarayya da waɗanda suka aikata cikin lada to sai ne sako na gaba da yake cewa malam hukuncin wanda yake yi wa iyayen salayya duk da cewa sun rasu kowace shekara na musulayya wannan hukuncin sa mun faɗi wannan cewa wannan baya daga cikin abin da yake shar'antacce da cewa ba za mu ce ko ba za su samu ladar wannan ba amma dai abinda muka sani dai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan mun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya rayu lokacin da wasu daga cikin matansa sun koma ga Allah Khadija Zainab bint Khuzaima cikin ƴaƴansa banda Fatima duka ƴaƴansa sun mutu ne a lokacin rayuwarsa ga baffansa Hamza ibn Abdul Muttalib ga wasu ƴaƴan baffanninsa irin su Ja'far da suka rasu lokacin yana duniya amma ba mu taba jin yayanka wa ɗaya rago da sunan cewa layyarsa ba ne saboda inda a ce wannan mashiro ne da annabi sallallahu alaihi zai nuna shar'ancinsa akan waɗannan abin nan nasa saboda baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai tambaya ta gabar take cewa yaya matsayin masu cewa za su yanka kafu zuru kuma menene matsayin hakan to kafin zuru ana nufin yanka dabbar da take kyamushashiya wacce take ramammiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan cikin dabbobin da ba a layye da su wal kasiratu allati la tunqi ya ce da ramammiyar da ba ta da wato kitse a jikinta barwanta ya tafi saboda ka in ka yanka dabbar da take kamishashiya ramammiya to ka yanka dabbar da ba a laye da ita saboda ka nama kawai ka ce ba laye kai ba in kuma kana nufin dabba ce ta cika dukkan sharuɗan da ake bukata sai dai ba ta cika bulbul kamar da ta wani take ba amma ba za a ganta a ce ramammiya ba ce alkasiratin lati la tunqi to wannan ba a cewa ka baka yi layya ba amma in dai irin wannan dabba ce da ta rame ta ta kyamushe wannan ba ba layya ba ce to sai sakon da ke cewa malam shin waɗanda suka rasa sallar idi za su iya yin jam'i daga abdurrazak abdurrauf sallar idi sallah ce da ake yin ta cikin jama'a taron jama'a saboda haka ba sallah ce da wasu za su haɗu su ko abin nan sun wuce musu ba shi kenan su haɗu su yi tasu in ta kuce maka shi kenan sai ka dawo gida akwai masu cewa za a rama amma maganar su tana da rauni gaskiya sai hashim sani dan hassan yake cewa tambayar sa ita ce ya matsayin layar mutumin da ya fitar da rai zai yi layya sai bayan ya yi aski ya yanke farce kuma ya samu kuɗi na yin layyar ko babu komai daman cewa aka yi kai yayi idza arada idza dakhal dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudahi kaga yana da niyyar zai yi saboda ya san cewa ko da yana da abin layyar ko ya tanadi kudin abin layyar ko yana sa ran zai samu kudin abin layyar to kada ya yanke akai fasa ko ya taba wani abu na sumarsa har sai yayi layyar to amma wanda kwata kwata ma bai da niyyar saboda bai san bai da ma tunanin zai samu abin layyar kuma daga baya samu wannan ba a cewa ya laifi dan ya taba akai fasa ko sumarsa kafin hakan ta faru
sai wannan shi kuma aminu aisar yake cewa akar makalashin menene matsayin matan da basu damu da layya ba kuma suna da hali to mun ansa ta a baya da mata da maza duk ɗaya ne ba ita layyar ba wajibi ba ce ga wanda yake so ya yi in yayi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin tawagar waɗanda za su samu ladan wannan layya amma dan bai yi ba kuma ba a cewa yayi wa Allah laifi to sai shi kuma ne ce assalamu alaikum malam shin mene matsayin iyayen da suke umartar ƴaƴansu mata su rika sanya hijabi duk inda za su amma idan sallah ta zo sai su kyale su su yi shigar marasa tarbiyya idan aka musu magana sai su ai rana ɗaya ce kawai ba laifi daga Muhammad ibn Muhammad ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa mata su fita masallaci sai ya ce wal yakhrujuna tafilat su fita ba a cikin ado ba su fita ba a cikin ado ba to kaga ita da za ta ce a fita rana ɗaya ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a fita a fita ba a cikin ado ba ita ta ce har ta kai hadisin ummu atiya da take cewa ihdana la ta la tajidu jilbaban dayar mu ba ta samun abayar da za ta sa ta fita sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lutulbisha ukhtuha min jilbabiha yar uwata ta ara mata ta ara mata hijabin ta ara mata abayar ta ta sa ta fita ashe kaga ana son ta sa kaya na mutunci kaya na mace na na musulunci ta fita da shi kaga annabi ce ta fita haka nan ba ai rana ɗaya ce sai ce litulbisha ukhtuha min jilbabiha yar uwarta ta ara mata jilbab shine alba'a da za ta rufe kanta da kirjinta da shi ta ba ta ta fita da shi saboda ba daidai bane wata mace ta fita mutabarrija ta ce wai ta tafi har ibada ya za ki fita kin yi shiga irin ta jahiliya kuma kice aikin Allah kike ko aikin addini kike ko ibada kike babu shakka wannan mace da ta yi wannan tana tare da shaidanu ne kuma wannan ibada ta ta za ta zama mata matsala to sai ce da Allah malam daga ranar Idi zuwa yaushe ne idan mutum yayi layya ba ta karbu ba daga Abdullahi Shehu Zakar Gwarzo ana fara yanka ne daga lokacin da aka yi sallamar sallar Idi za a fara yanka ana da damar a yanka a wannan yinin na ranar goma ga wata shine ranar Idin idan mutum bai samu yayi ba kashe gari zai yi shi ma daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana in bai samu ba kashe gari zai yi har zuwa abinan rana ta sha uku zuwa rana ta sha uku ga watan zulhijja zuwa faduwar rana ta sha uku ga watan zulhijja sauraka kaga kana da ranar sallah kana da ranar sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata kana kwana hudu daga lokacin da aka yi sallama a sallar idi kana dama kai yanka har zuwa lokacin da rana za ta faɗi a yini na goma sha hudu a yini na goma sha uku bayan bayan abin nan to sai shi kuma abdullahi hamisu awal yake cewa malam fatan alkhairi da allah za a yi layya da bunsuru na'am za a yi layya da bunsuru wanda ya cika wata shida sai muhammad mai nasara kuma ya shi kuma ya ce mene hukuncin mutumin da yake da halin yin layya kuma ya ki wannan tunima malam ya amsa ta sai mustapha sarki ahmad shi ma yake cewa malam tambaya ta ita ce ya matsayin layyar waɗanda suka ki zuwa masallacin idi shin hakan zai iya taɓa ladansu na layya layyarsu tana nan a zuwa sallar idi malamai sun saɓani kan wajabcinta ko rashin wajabcinta wasu daga cikin malamai suna wajabta ta kama abu hanifa yana wajabta ita sallar idi wanda shi ne zaɓin shekul islam ibn taimiyya saboda duk dalilai suna nuna wajabcinta har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da kowa da kowa da maza da mata da yara da masu haila masu fita har ma wanda ba ta da abinda za ta yi lullubi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yar uwata ta ara mata kaka duk wannan yana nuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin fita sallar idi ba a rayuwarsa kakaf har ya koma ga Allah wannan ta sa wasu suka ganin fita sallar idi wajibi ne to amma wannan wajabcin ta ba zai shafi ingancin wato layyar ba ba wai sharadi ne in layyar mutum ba za ta inganta ba sai in yayi sallar idi haka dan bai je sallar idi ba to layyarsa ba za a ce layyarsa ba ta yi ba layyarsa tana nan ta yi magana kuma sallar idi wani wata magana ce daban ga waɗanda suke ganin wajibi ce za su ce ya yi zunubi sai ya isi gifari ga waɗanda kuma suke ganin sunna ce mu'akkada za su ce to ya bar sunna ya rasa wannan ladan ga waɗanda suke ganin farzo kifaya ce za su ga cewa tun da wasu sun je don shi bai je ba ba da laifi sun ɗauke masa sai sakon abalawan hassan yake cewa malam limami ne a sallar idi yana yin kabara farko sai ya fara karatu bai tuna ba sai da ya gama karanta fatiya shin waya zai yi ina ina mamu ai ba zai yi kabara farko ba kuma ya kama karanta fatiya ba a tuna masa ba sauraka mamu za su tunatar da shi idan kuma har aka kaddara mamu ba su tunatar da shi ba har ya karanta fatiha ya yi sujada ya dago ya taso ya yi abin nan ba a cewa sallar ta ɓaci sallar idan su ta yi sai dai kuma ta samu rashin kamala ta sunna
da sai na ce malam ya halatta uba ya ba wa ɗansa fatar abin yankansa ya siyar ya ci kuɗin daga umar faruk gaya idan ya sa shi cikin waɗanda ya yi tarayya da su a cikin laye kai ya ba shi in har yana cikin amma in shi ma ya tashi layyar can daban yana da yayan karasan kuma ya dauki fata ya bashi wannan amma in har yana cikin yayansa waɗanda su ma suka yi abin nan layyar to kai ya sayar to sai muktar mu'az sharada yake cewa in mutum ya layya kowane kowane sashi na jikin dabbar za a iya gasa masa ya ci idan ya da daga masallaci ko kuma akwai inda aka fi so ci aka kawai ya ci daga naman layyarsa sai abbas adamu shi kuma yake cewa me matsayin wanda suka sayi rago su biyar don su yi layya
ba ta yi ba layyar rago ba a tarayya sai dai kawai ku ci balangu sai shi kuma ibrahim adam yake cewa shin layya wajibi ce layya ba wajibi ba ce wani kuma yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya zo sallar idi amma bai samu sallar ba kuma yaya zai yi shi kadai ne zai yi ko kuwa
shi kenan ta faɗi da kansa a magana mafi inganci na bai samu yayi ba shi kenan sai shi kuma rabi'u tanko yake cewa malam bayan bismillah akwai wata addu'a da ake idan an zo yanka abin layya idan abinda kawai shine Allahumma taqabbal hadha minni ka faɗi kanka wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad in kana son ka tarayyar wasu cikin wannan aiki na layya
to sai wannan tambayar kuma take cewa menene abin da aka fi so wanda zai yi layya ya lazumta
shine kiyaye kada ya yanke wani abu na akai fassa kada ya taba wani abu na gashinsa sannan kuma layyar da zai iya sa Allah a zuciya yayi dan Allah ba dan birgewa ba ba dan ya nuna mutane shi yana da dukiya ba saboda haka zai iya yanka abinda duk unguwar ba wanda ya yanka kamar nashi Hussein Nazifa Abdullahi Isa shi kuma yace suwa da walayya ta halatta akan su kuma suwa ake rabawa naman sannan ya halatta a baiwa mahauci wani bangare daga cikin naman a matsayin ladan aikinsa duk wani wanda yake da damar ya yi layya yana iya yin layya duk wani musulmi yana da damar ya yi layya namiji ne ko mace ne yaro ko babba ne sannan kuma wani menene gabar ta biyu gaba ta biyu kita suwa ake rabawa sai gaba ta karshe Allah ya fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir wanda yake mabukaci da shi baya da shi baya da abin yin layya to shi ma a a taimaka masa a ciki sai ce kuma ya halatta a biyo mahauci wani bangare na abin layya a matsayin ladan aikinsa a bai halatta ba a biya mahauci daga cikin dabbar layya ba sai dai a biya shi kudinsa sannan kuma ana iya bashi wani abu a matsayinsa na mabukaci
tuma ina ganin iyakacin tambayoyin da za mu iya ɗauka kenan a cikin wannan shirin namu da aka masu aro a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umari jalemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi musamman waɗanda suka shafi wannan lokaci da muke ciki na wato kwanaki goma na ƙarshe na watan zulhijja da kuma batun salallayya da kuma yankan lai wato da idi a madadin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin wato amin ibrahim umar awal muhammad abdullahi da kuma mujahid jafar sai bashir dursun gogo anas idris hassan da na kasance tare da ku a cikin wannan shirin nake cewa wassalamu alaikum ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ۖ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما